sha ɗaya ga watan Rajab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan uku a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Riyadu Salihin a masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano yau za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da hudu in ba a manta ba muna karatu cikin kitabu sala babu fadli sala littafin da yake bayani akan salati kitabu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu fadli sala babin da yake bayani akan falalar yin salati a darasinmu na ƙarshe mun tike da hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha hudu yau za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha biyar mala yace wa an ali radiyallahu anhu qal an karbo daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ce albakhilu. cikakken marowaci man zukirtu indahu falam yusalli alai shine wanda aka ambaci sunana a gabansa amma bai min salati ba wannan shine cikakken marowaci ba ca aka yi wannan kadai ita ce rowa ba amma wannan ita ce rowar da tafi kowace rowa girma ta fuskar addini akwai rowar da za ka yi wa Allah akwai rowar da za ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma rowar da za ka yi wa ɗan uwanka kai har ma wacce za ka yi wa kanka to rowar da za a yi wa annabi wacce tafi kowace muni ita ce a ambaci sunansa a gabanka ka ƙi masa salati ƙin koyi da sunnarsa wannan ma rowa ce a gare shi kin ubin umarnin da yayi wannan ma ruwa ce a gare shi kin gujewa hane-hanen da yayi wannan ma ruwa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mafi girman ruwa shine a ambaci sunansa ka ki kai masa salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma mun sani ruwa haramun ce ruwa tana daga cikin sifa daga cikin sifofi na bayyane wanda munafukai suka sifantu da su Allah ya tsare mu shine Allah ya ce allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli waɗanda suke ruwa kuma suke sa mutane su ruwa har ma dan tsabar ruwa suke ɓoye abinda Allah ya musu na falalawai dan kar a gani a sa rai ya ci don kada wani ya ga yana ci ya sa ran ya san mai ya ki ya sa tufafi mai kyau dan kada wani ya gan shi cikin kyakkyawar kama ya sa ran zai taimake shi yewa kansa rowa yewa ƴan uwansa ruwa ubangiji ya ce ha antum ha ula'i تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم abun mamaki wai ku ne ake cewa da ku ku taho ku yi kyauta ku yi sadaka ku taimaki kanku ku taimaki yan uwanku amma daga cikinku akwai wanda suke noƙewa suke rowa faman ya wa man yabkhal duk wanda ya ruwa fa inna ma yabkhalu an nafsihi kansa da kansa yawa ruwa. domin da Allah yake ka ciyar zai baka lada ba shi zaka ciyar ba in ka ciyar din kanka ka taimaka kai zaka samu ladan ciyarwar taka wallahu gani shi Allah mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata wa antumul fuqara ku ku ne cikakkun mabukata talakawa wanda kuke bukatar Allah ya taimake ku wa in tatawallaw in kun in ku kun juya baya kun ki bin umarnin yastabdil qauman ghayrakum sai musanya waɗansu ba ku ba idan kai an baka dukiya ka ki kai alheri sai a kwace sai a ba wani abinda kai ka ki da ita sai kaga shi yana yi an gane ko in kai an baka wata babbar kujera dan ka taimaki talakawa ka taimaki al'umma ka sai ka ki ana dan ana nan sai Allah ya kwace ta sai ba wani sai kaga abinda kai ka ki shi yana yi in an baka ilimi ka faɗakar da al'umma ka gaya musu gaskiya dan su shirya sai ka ki to sai Allah ya kwace daga hannunka sai ya ba wani abin nufi ya tafi da zamanin ka sai ya zo da zamanin wani thumma la yakunu amsalakum ubangiji baya takaici in wani bai masa ba wani zai masa subhanahu wata'ala zaka ya yan uwa mu guji rowa mu guji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rowa in an ambaci sunansa mi masa salati da an ce anin nabi mu ce sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi mu ce sallallahu alaihi wasallam sami'tu nabiyya sai mu ce sallallahu da wasallam daka albakhil man dhukirtu indahu wa lam alayya ko fa lam yusalli alayya shi yasa waɗansu malamai suke ganin ko sallah kake yi idan aka ambaci sunan annabi ka iya masa salati kuma an kai sallah ka bata baci ba domin shi salati daman asali akwai shi a cikin sallah zancen da ke bata sallah shine zancen da asali babu shi a cikin sallar kuma ya zama ba dan gyaran sallah aka yi shi ba to wannan zance ya bata sallah amma zance in dai akwai irin sa a sallah to ko da ka sa shi a wani wajen da ba nasa ba ba kai laifi ba a sallah akwai salati ko babu akwai a tahiya. da yanzu mutum zai yi salati a tsayuwa kaga ya ɗauko shi daga zaman tahiya ya dawo da shi tsayuwa suka ce anan ya yi kuskure amma sallarsa sa bata ɓaci ba abin nufi ya canja abu daga wajensa amma bai bata masa sallah ba wani lokaci wani mutum yakan mance a tsaye ka yi kabbara saboda hidindimu da zancen zuci maimakon ka kawo fatiha kawai sai ka ji ka ka fara subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko ba haka ba wani lokaci ka yi ruku'u kana jiran ka ce subuhun quddus ko subhana rabbiyal azim kawai sai ka ji ka kana karatun fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin saboda zuciyar ta tafi wani waje to amma duk waɗannan maganganun da kake ai daman asalin su akwai me akwai su a sallah da haka ba su bata sallah ba to amma haka kawai ka ta da kabbarar harama sai kawo cewa miƙo mun canjin nan sai asali wannan babu shi a sallah da haka kai zance a cikin sallah wannan shi yake bata sallah ko kai kai bari kaga ka bata sallah kana cikin sallah to amma da a ce ana cikin sallah sai liman ya rafkanuwa sai aka ce subhanallahi a maimakon ya zauna sai ya miƙe wani ya sake cewa subhanallahi sai ya sake durƙusawa subhanallah duk kuka rikita shi da subhanallah sai wani jarumi ya buɗe baki ya ce zaunawa za ka yi malam kaga wannan kalam ne kharija sala lakin li islahi sala zance ne wanda asali babu shi a sallah amma me ya kawo shi gyaran sallah dan ba da shi ba duk kun duburburta liman sai ya juyo ya ce to wai me zan yi ne wannan ya ce in miƙe wannan ya ce in zauna ko ba haka ba yawwa to haka nan sau da dama wani lokaci idan liman yana karatun sallah sai karatu ya rikirkice masa musamman ya ɗauko wata aya mai kama da juna akwai ta a can akwai ta a can sai wancan ya kama masa can wancan ya kama masa can wancan ya kama masa can don wani ya ce ba wannan ba ta suratu kaza ake nufi shi ma li islahi sala in bai haƙura ya yi ruku'u ba kawai domin da yawa zaka samu irin haka ya ayyuha a Kur'ani suna nan birjik amma wata ya ayyuha sai ta tsinke ma wani sai ta ya ayyuhan nasu ya to ya ayyuhan nasu nawa ce a qur'ani ai da yawa ko ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu to nawa ce a qur'ani ai tana da yawa sai ka faɗi ta gaban ake tantance wacce kake nufi da ka yin salati ga annabi kyauta ce gare shi kyauta kuma ta girmamawa daman shi babba ana bashi kyauta ko ba haka ba abinda babba ba a bashi shine me sadaka manzo Allah yana cin kyauta amma baya cin me sadaka yanzu wani yazo ya ce zai ba gwamnan Kano sadaka sai mu ce me ai kai tsageranci kai rashin kunya kai aba inda bai dace ba duk taskar Kano a hannun wa take a hannunsa take to kuma ya za a ce a bashi sadaka amma kawai sai ka je kauye sai ka ga makani ko ka ga dankali ko ka ga rogo ko ka ga gujiya sai ka siyo ka kawo gwamna nan me ce kyauta ce ita kuma kyauta menene alamarta girmamawa da ƙauna shi yasa annabi baya cin sadaka domin sadaka wulakanci ce wanda ya bayar ya fi wanda aka ba al-yadul ulya khairun min al-yadi Asufla. to amma ita kuma kyauta girmamawa ce ana bawa sarki kyauta ana bawa gwamna kyauta ana bawa shugaban ƙasa kyauta sai kaga an danyi wata ƴar fulawa kawai an ba gwamna alamar dai ƙauna ce da girmamawa da kaza an danyi wata yar fulawa an ba shugaban ƙasa. an danyi wani ɗan abu na gilas haka kai in talaka ne aka baka shi me za ka yi da shi yadda shi za ka yi aikin banza ko ba haka ba da shi gwanda a baka naira a hamsin amma shi sai kaga gwamna an bashi ba kimar abin yake kallo ba kaunar da ta sa aka bashi girmamawar da ta sa aka bashi to maza Allah yana cin kyauta baya cin me sadaka to da ka yin salati gare shi kamar kyauta ce gare shi kuma in kai masa kyauta kai kafi kowa cabawa da kyautar domin kai zaka samu ladanta mun karanta a baya aulan nasu bi yawmal qiyama aktsaruhum alayya salatan waɗanda suka fi kusanci zuwa gare ni a ranar tashin alkiyama cikin mutane su ne wanda suka fi yawan yin salati a gare ni kuma kamar yadda muka faɗa salati dai salati dai ko ba haka ba ma'ana salati dai wanda Allah da manzansa suka san da zamansa rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi kuma ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce hadisi mai lamba ta shida wa an fudala bni ubaidin an karbo daga fudala ɗan ubaid radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajula manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum yad'u fi salatihi yana ta addu'a a cikin sallarsa amma lam yumajjidillah ta'ala bai yi wa Allah madaukakin sarki yabo bayan yabo bayan yabo ba domin kalmar at-tamjid shine kai yabo ka ƙara yabo ka ƙara yabo idan kai yabo sau ɗaya sai a ce hamad kayi alhamdu yabo amma kwaya ɗaya in ka maimaita sai a ce asna kai as-sana'u yabo bayan yabo in kai sau uku sai a ce majjad kayi at-tamjid shi yasa a cikin hadisin Abu Huraira cikin sahih Muslim hadisi ne kudusi ubangiji subhanahu wata'ala yace idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi wa idza qala Allahu ar-rahmanir rahim qala afna alayya abdi wa idza qala abdu maliki yawmiddin qala Allahu majjadani abdi daka a ka'ida yabo a karan farko shine alham yabo na biyu fana yabo na uku at-tamjid al-majad majjadani abdi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana addu'a amma bai yi yabo ya ƙara yabo ya ƙara yabo ba shi yasa za ku ga cewa cikin addu'o'in da Allah subhanahu wataala ya kaito mana a ƙarshen ayat surati Ali Imran sai da aka yi wa Allah yabo sau biyar sannan sai ya amsa shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yace duk wanda yayi wa Allah rabbu rabbu rabbana rabbana sau biyar to ta ukun ta biyar din ko ko ta shidan abinda zai biyo bayan ta shine amsawa tare da cewa ba ana nufin dan ka ce rabbana kadai kwaya daya ba addu'ar ba za ta karbu ba amma dai waccan ta fi garanti rabbana kaza rabbana kaza rabbana kaza rabbana har ka kai biyar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ربنا وآتنا wa وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إيه؟ rabbana biyar ce a jere allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات فاستجاب له ذاك ربنا بيرتجي رتو أبن دكي بيو باين تشيني أمسا وراء الدعاء كما يد عبد الله تبا سؤولي فتاكم كما يد آيون سكنونا ذاك أقل دي متنية وألا يبوي لكراري تكلف cikin lafuzza guda uku to shi wannan bawon bai yi ba wa lam yusalli ala nabi kuma bai wa annabi salati ba yana daga cikin ladubban addu'a bayan ka ba Allah kan ka fadi buƙatar kuma ka so ka salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kai ba kai tsaye kake mu'amala da Allah ba tsakaninka da Allah akwai me akwai shamaki akwai dan aike shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bi ta wannan channel din kar ka tsallake Allah kake roƙo amma ta hanyar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana in an biyo ta wannan hanyar yana amsawa ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ينكي استغفاري Allah ake roƙon gafara amma matukar manzo Allah ya sa baki to Allah zai amsa to da haka walam yusalli alayya bi annabi salati ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan take ce ajila lahaza wannan mutum yayi gaggawa kenan ya nuna wannan mutumin addu'ar da yake a bayyane yake yi ana ji kuma wannan yana daga cikin ladabin addu'a ladabin addu'a ba kawai ka guntse baki kamar ka haɗi ruwan zafi ba ko ka haɗi kunama ba kai gum wani haka ga ya gum baya motsa baki ana so ka rinka motsa baki har ma in ba damuwa ka rinka fitar da sautin ka ana jin me kake roƙa ba laifi bane ba da haka annabi ya ji addu'ar wannan mutum ya ji farkonta babu yabo ga Allah tsakiyarta babu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya shiga addu'a Allah ka ba mu kuɗi ko Allah ka bamu kaza Allah ka bude kasuwa Allah ka kaza Allah ka bamu farin jini Allah ka bamu mazan aure Allah ya ta faɗar addu'o'i da bukatu na duniya zuriyan bahta sai annabi ya ce ajila haza wannan yawa Allah gaggawa shi Allah ba a yi masa gaggawa a hankali a hankali ake biyowa sannu sannu har akai ga gaci thumma da'ahu sai annabi ya kira shi to a ina wannan mutumin yayi addu'a shin kawai a wajen sallah ko a cikin sallah wasu malamai sun ce a wajen sallah ne kawai ya idar da sallah ya daga hannu ya fara rafka addu'arsa to bayan ya idar da addu'ar zai tashi fa summa da ahu sai annabi ya kira shi fa qala lahu sai ya ce da shi auli ghairihi ko ya faɗa ga waninsa amma da shi yake a fakaice an gane ko sai ya ce idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah ya zo ƙarshe a tahiyarsa ta ƙarshe da haka wasu malamai suka ce addu'ar a ƙarshen tahiya ya yi ta falyabda bi tahmidi rabbih farko ya fara da yabo ga ubangijinsa azza wa jalla mai girma da buwaya ko jalla wa azza madaukaki mabuwayi wasana'i alaihi kuma ya biyanta da kirari gare shi thumma yusalli ala Nabiyyu sannan yawa annabi salati thumma yad'u ba'du bima sha'a sannan bayan nan kuma ya addu'a duk da ya ga dama to anan suka ce in atahiya ce attahiyatu lillahi ta wakilci yabo ga Allah to sannan ka da zarar ka gama tahiya kuma kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma sai ka fara addu'o'inka in kuma a wajen sallah ne to yabo ga Allah shine ka gaya wa Allah kalmomi na yabo da kirari irin wanda Qur'ani da sunna suka koyar ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya ahadu ya fardu ya samad ya man lam yalid wa lam yulad ga sunan addu'o'i da yawa da annabi sallallahu alaihi ya koya cewa suna daga cikin abubuwan da ake wa Allah sharafa fage da su wajen yabo ko wajen addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu adam min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka sai kai salati ga annabi sai ka ci gaba da ka رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح abu dauda da imamu tirmidhi suka fitar da wannan hadisi kuma suka ce hadisi ne hasanun sahih ko tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun sahihun daka wannan yana nuna mana falalar salati kuma musamman a wajen addu'o'i daka rashin yin sa yana daga cin abin da zai iya haifar da matsala a ki karba addu'a ka in kana so ka shiga gida to sai ka biyo ta kofa in ka haura ka tanga to duk abin da ya same ka kai ka jiyo kofar amsa addu'a wajen Allah shine ka fara salati ga Allah a yabo ga Allah kai salati ga manzo Allah sannan kai addu'a kuma addu'ar ita kanta karka tsaya a ta duniya bahata duk abin da zaka roƙa kawai duniya duniya to wannan ma yana ja Allah ki karba addu'arka domin ya ce wa minan nasi mai yaqulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati in salak akwai wanda kullun ya tashi addu'a shi dai duniya duniya to wannan ya sani a lahira bai da rabon komai tunda bai nema ba amma wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar daga cikin mutane ku akwai wanda in suka tashi addu'a sai ce Allah ba mu kyakkyawa a duniya ba mu kyakkyawa a lahira kuma ka tsare mu daga azabar wuta sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu to waɗannan su za su ci ribar duk abin da suka aiwatar addu'a su a amsa bukatar su ta duniya a biya bukatar su ta lahira ma a biya shi yasa Anas dan Malik yace duk addu'ar da Annabi yayi sai ya sirka da wannan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar addu'a ce dunkulalliya bakan miya ta shafi alherin ko ina da ko ina duniyar da lahirar baki daya to sannan kada ka rinka addu'a kuma kana yi wa Allah lokaci so kake a sati ɗaya biya maka shi ba a yi masa haka so kake a shekara ɗaya kawai ka roƙa ka zata masa alheri zai biya ka kyale shi shi kuma zai biya lokacin da ya ga dama ta hanyar da tafi dacewa manzo Allah ce ana amsa wa ɗayan ku matukar bai gaggawa ba gaggawa shine ka ce nayi addu'a nayi addu'a bukata bata biya ba to sai Allah ce ku rufe fayil ɗin ba za mu biya ba ya isa ne kai za ka sa wa Allah lokaci sannan yana daga cikin ladubar addu'a kana yi zuciyarka tana fahimtar me kake faɗa wani kawai na wani addu'a yake yana faɗa zuciyarsa tana wani waje can lokacin fa da kake addu'a kamar magana kake da Allah kuma kana magana da mai girma amma hankalinka baya tare da shi yanzu inda gwamna kuka haɗa hannu ko da shugaban ƙasa ko da ciyaman na lokal gamman ɗinku zai yi kana waje-waje ka bashi hannu haka ai sai ka natsu ka tara hankali ko saboda kana so a baka abin duniya to ga wanda zai baka na duniyar ya baka na lahirar kuma sai ya zama kana wasa kana wargi a gabansa bai dace ba da haka manzo ya yace inna Allah la yastajibu du'a min qalbi rajulin ghafilin lahin Allah baya karbar addu'a daga zuciyar mai wasa mai wargi yana addu'ar amma bai san me yake faɗa ba yana addu'a amma zuciyarsa tana wani waje can tunaninsa yayi nesa da abin da yake roka da haka dai waɗannan yana daga cikin laduban addu'a kuma salati yana daga cikin sababi da dalilin da ke sa amsa addu'a domin yana daga cikin ladubanta hadisi mai lamba ta 1417 wa an abi muhammad ka'ab ibn ujra daga abi muhammad ka'ab dan ujrata Allah ya kara masa yadda qala yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito zuwa garemu. a wata ruwayar wajen Imam ya ce, lamma nazalat inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi hakan ya faru ne a lokacin da wannan aya ta sauka cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya wa sallimu Allah da mala'ikunsa su ne wa annabi salati da haka kuma muminai ku yi masa salati ku yi masa sallama to sai manzo Allah ya fito gare su fa kulna sai muka ce da shi qad arafna kaifa nusallimu alayka ai mun san yadda muke maka sallama mu ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya khayra khalqillah assalamu alayka ya abul qasim fa kaifa nusalli alayka to shi kuma salati ya zami maka shin wai waɗannan suna buƙatar fassarar kalmomin ne ba su san kalmar sallu alaihi wa sallimu taslima ba sun sani larabawa ne gaba da baya garanti gangariya na leda ba baƙaƙen larabawa ba ne larabawa ne a fata larabawa ne a yare a tsatso amma da yake addinin musulunci ɗan bi ne ba ɗan ƙirƙira ba ne ba suka ce ya ma'aikin Allah ga ya mana ya zami maka salati in kera salati ne suka ga dama za su kera da larabci mai kyau garanti gangariya qala sai annabi ce da su qulu ku ce allahumma salli ala muhammad ya allah kai salati ga muhammad ma'ana a cikin salati ana faɗar sunan annabi mai tsirararsa amma gaba da gaba shine ba a kiran sunansa tsirara ba za ka zo ka ce ya muhammad ba shine Allah yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku rinka sanya kiran annabi tsakaninku da shi kamar yadda kuke kiran junanku in kai da annabi ne sai dai ka ce ya nabi Allah ya Allah amma ba za ka ce ya Muhammad ba an gane ko to amma in a salati ne fa baya nan anan zaka iya kiran sunansa ya Allahumma salli ala Muhammad shi yasa malamai suka ce duk a Qur'ani Allah bai kira shi da ya Muhammad ba saboda wannan kira ne na gaba da gaba don Allah ya koya mana mu ma karmi haka duk wani annabi da ka sani a Qur'ani Allah ya kira shi da yawa ne ya nuhu kad jadaltana ya ibrahim kad saddaqta ru'ya ya kaza ya kaza ya kaza amma ba a ce ya muhammad ba tare da littafin sa ne amma sai dai a kira shi kiran labari sai a ce muhammad وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أهد من رجالكم وما نزل, وما نزل على محمد محمد wannan duk kamar labari ne Allah yake bayarwa kamar shi baya nan amma in gaba da gaba ne sai dai ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan Nabiyu. da haka Allah yana haka ne dan ya koya mana kamar misali kai ne kake so 'ya'yanka walillahi almasalul a'la ba wai dan kwatanta Allah ba amma yana daga cikin yadda iyaye masu tarbiyya in suna so ƙanana su girma manyan su su girma manyan su to su ma sai su rinka girma masu yanzu wata uwa in tana so ƴaƴanta ƙanana su cewa manyan ƴaƴanta yaya ko yaya to shi ma ita ma sai ta rinka cewa yaya to sai ka ji su ma suna cewa mi yaya sun kwaikwaya daga wajenta kamar uwa tana so ƴaƴanta su rinka kiran babansu da wani suna to ita ma sai ta rinka gaya masa wannan suna to shikenan kawai su ma sai su tashi da wannan suna to wannan shine kwatankwaci walillahi al-masalul a'la ubangiji da yake so ya koyar da mu yadda zamu kira annabin sa sai shi ma ya kira shi da haka amma a babin salati to wannan ana iya kiran sunan annabi tsirararsa domin nan kamar siga ce ta kabar labari ne kamar baya kamar yadda sahabbai sukan yi haka in za su kira iyayensu in a bayan ido ne za su ba da labari sai su kira sunan su tsirara amma in gaba da gaba ne ba sa kiran sunan su tsirara kabibina na Aisha duk inda za ta ba da labari akan Abubakar tana kiran sunansa tsirara amma in ita da shi ne sai dai ta ce ya abi ko abi amma idan a bayan ido ne za ta baka labari game da Abubakar sai ta ce Abubakar kaza Abubakar kaza da haka ubangiji ya ce manzala kai sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu ku ce allahumma salli ala muhammad ya allah kai salati ga muhammadu wa ala ali muhammad kuma kai salati ga iyalan annabi muhammad an gane ko kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai salati ga ibrahim wa ala ali ibrahim kuma kai salati ga alayen annabi ibrahim asalin kalmar alu daidai take da kalmar ahalu an gane ko alu ita ce ahalu idan aka ce ahalu akwai alhamza a farko akwai ha'un sannan me lamu to a ƙa'idar larabawa ha'un a wani lokaci suna mai da ita alifun an gane ko a madadin a ce aya rajul sai a ce haya rajul an gane ko to da haka anan da aka ce alu ka sani alu dai shine ahalu shi yasa Allah subhanahu wataala qur'ani sai ce wa yawmal qiyamati annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu al bi ma'ana ahal ahal to sannan idan aka ce alu ko aka ce ahalu wanda duk ma'anarsu ɗaya ne abin da ake nufi shi mutum da kuma sauran danginsa shi kansa wanda ake cewa mai iyali ai shi kansa yana daga ciki shi ne malam ba ta farko a cikin iyalin domin idan ka ce Allah kai salati ga Ibrahim a ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar yayi da kai salati ga iyalan Ibrahim to kenan ban da shi a ciki har da shi a ciki kuma da aka ce adkhilu ala fir'auna a shigar da iyalan fir'auna wuta shin banda da shi a ciki shine na farko shi yasa Allah ya ce ya qaumahu yawmal qiyamati shine ma a gaba fa aradahum an-nar ya wuta sannan su biyo shi su tsunduma bayan sa Allah ya tsare mu to da haka Allah kai salati ga Muhammad kamar yadda ka salati da kuma iyalan Muhammad iyalansa matansa sun shiga ƴaƴansa sun shiga da dukkan danginsa banu hashim waɗanda suka yi imani da shi an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ga annabi nuhu yace innahu laysa min ahlika a madadin min alika ahal da al duk ɗaya ne to amma idan mutum bai yi imani da annabi ba ko da shi annabin ya haife shi to ba a kiransa da suna iyalansa Allah ya kore wa nuhu ɗansa kasantuwarsa daga cikin iyalansa ba wai dan ba shi ya haife shi ba sai dan me bai yi imani da shi ba bai yi imani da shi ba shi yasa kamar yadda muka sha buga misali cikin dangin annabi na jini akwai wanda ba a sa su cikin iyalansa kamar wa kamar abu talib abu talib baffan manzo Allah ne shakikin mahaifinsa ne amma ba a sa cikin alinsa saboda bai imani da shi ba abu lahab baffan annabi ne dan uba yake tare da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk ƴaƴan abu abdul muttalib ne amma ba a sa abu lahab cikin alayen annabi an gane ko sai dai a ce alu ali ‘ya'yan aliyu da shi kansa wa ali aqil da ‘ya'yan aqilu da shi kansa wa ali ja'far da ‘ya'yan ja'far da shi kansa wa ali abbas da ‘ya'yan abbas ɗan abdulmuttalibi da shi kansa to sannan zaujatuhu wa abna'uhu duk waɗannan suna cikin iyalansa to duk su ma Allah ya haɗe su a cikin salati kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan ibrahim to ana akwai abin da ake kira da suna tashbihi tashbihi shine kamanta wani abu da wani abu a ka'idar tashbihi duk abin da zaka kamanta da wani to ya zama wannan din yafi wanda za a kamanta shi da shi me ko abin da za a yi kamancece ne yadda shi ya zama kasa yake da wanda za a kamanta yanzu idan kana so ka ce wane mai ƙarfi ne sai ka ce me wane zaki ne da ka ce wane zaki ne an fahimci me mai ƙarfi ne saboda ƙarfin zaki ya fi na mutum ko to shi yasa sai a kamanta mutum da zaki saboda zaki yana da ƙarfi ƙarfinsa ya fi na mutum to amma idan ka kamanta zaki da mutum ka ce kai wannan zakin kaman malam modi to nan wulaƙanta zaki kai shi yake kira da tashbihi maqlubi ka canja abin shine wani mai hikimar zance ce alamtara tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amda yanzu ba ka ganin ka ci mutuncin takobi in dai ka ce sanda ta yi kama da takobi idan kokara ta sha gyara da rini da tsimi wai sai a rinka cewa wannan kokara ai kamar takobi to duk lokacin da ka kamanta kokara da takobi ka ci mutuncin me takobi saboda komin lalacewar takobi ya fi kokara ina ma da haɗi yadda za ka gane ka haɗa su su gwari ka gani wa zai ji jiki kokara ita za ta ji jiki shi zai karya ta to a nan da aka ce Allah kai salati ga Muhammadu da iyalan Muhammadu kamar yadda kai ga Ibrahim shi yana nuna Ibrahim ya fi Muhammadu ne to in haka ne me yasa aka yi hakan aka canja shi Muhammadu shi ya fi daraja amma kuma aka ce salatin da aka yi masa ya zama irin na Ibrahim tare da Ibrahim bai kai shi daraja ba alayen Ibrahim ba su kai alayen Muhammadu daraja ba to me yasa haka sai malamai suka ce jawabin a fili yake ai shi kansa Muhammadu yana cikin alayen Ibrahim din ba shi kenan ba shi kansa muhammadin aina cikin alayin ibrahim din to me yasa ake kwaikwayon a ce salatin Muhammadu ya zama irin na ibrahim suka ce saboda ibrahim yana da wata daraja da allah ya masa a duniya wanda kuma ba wanda ya samu irin wannan daraja shine duk ma'abutan addinai a duniya suna son sa yahudawa sun so ibrahim har ma sun yi tutiyar nasu ne nasara sun so ibrahim har ma sun yi tutiyar nasu ne mushrikan makka wanda ma ba sa bautar Allah maguza ne sun ce Ibrahim nasu ne to ballantana kuma mu musulmi ba wanda ya samu wannan cikin duniya cikin annabawa sai Ibrahim haka Allah ya masa wannan baiwa da wannan daraja shine Allah subhanahu wataala ya ce ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم بابا يهودي بني بابا نصاري بني بابا ما guje bane musulmi ne to me ya kawo a ce baba yahudi ba baba nasari ba baba ma ba musulmi ne saboda yahudawan sun ce nasu ne nasaran ma sun ce nasu ne maguza sun ce nasu ne sabanin sauran annabawa annabi Musa nasara sun yarda da shi yahudi sun yarda da shi annabi Isa nasara sun yarda da shi yahudi ba su yarda da shi ba annabi Muhammad nasara ba su yadda da shi ba na suhudu ba su yadda da shi ba mu musulmi ne muka yadda da shi to haka Nuhu za ka ga mutanensa kadai suka yadda da shi annabawa da yawa daga cikin waɗansu mutane ba su yadda da wasu ba sun yadda da wasu amma Ibrahim ne kowa ya bi abinda Bahaushe yake cewa nagari na kowa mugu sai mai shi da haka Ibrahim ya samu wannan daraja to shine Allah subhanahu wataala a cikin salatin da zamu yi wa annabi mu roƙa masa irin yadda zuciyar mutane gaba ɗaya ta karɓi Ibrahim to ta karɓi Muhammadu kuma ta karɓe shi amma baki ne ya gagare fito ya farta الذين kama الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون wa hum ya'lamun Allah ya ce duk waɗanda muka ba su littafi sun san Muhammadu sun san ba makareci ba ne sun san annabin gaskiya ne zuciyarsu ta yadda da shi amma sai dai bakinsu ne ya gagare fito ya faɗa an gane ko to kaga kenan Allah ya masa wannan tare da cewa baki ya gagare fito ya furta domin annabi Ibrahim ya roƙi wannan Allah ya bashi shi kuma Ya ce waje alli lisana sirikin fil akhirin Allah ka sanya duk yan baya in suka zo su yabe ni kada a samu mai la'anta ta kuma ba a samu ba har duniya ta naɗe. kowa sai ce abraham nasa ne abraham abraham abraham to da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine kamanceceniyar Allah ka dawwamar da ambatan annabi Muhammad da ƙaunarsa cikin zukatan bayan ka baki ɗaya kamar yadda kai haka ga Ibrahim innaka lalle kai Allah hamidun abin yabo ne majidun mai girma ko abin girmamawa malamai suka ce an cika ƙarshen salati da hamidun majid domin ambatan Ibrahim ya zo shi ya jawo faɗin hamidun majid domin ko a ƙur'ani da Allah ya faɗi Ibrahim a ƙarshe sai ya cika da hamidun majid an gane ko qalu ata'jabina min amri inna ibrahima lahalimun awahum munib ba anan ba wannan cikin suratul tauba cikin suratul hud an gane ko قالوا أتعجبين من فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه منيب بانن با ina hamidun majid ta zo a ƙur'ani cikin aya cikin ambaton ibrahim ƙur'ani dai ya ambaci haka ko da ayat ta kwanta mu da haka Allah subhanahu ta'ala ya haɗa ambatan ibrahim da cikewa da kalmar hamidun majid a cikin Alƙur'ani da haka malamai suka ce wannan ya yi kama da abin da ya zo a zahiri na Alƙur'ani. Ambatan ibrahim ƙarshensa sa yakan cika da hamidun da kuma majidun tare da cewa kalmar hamidun majidun ɗin ta Allah ce amma dai ya haɗa su da ambaton Ibrahim to haka a cikin salati innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allah kai albarka ga annabi Muhammad kuma kai albarka ga iyalan annabi Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan Ibrahim innaka hamidun majid lalle kai hamidun ne kuma majidun ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid kenan a cikin suratu hud ko qalu ata'jabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid saka da kissa ibrahim to da haka al-imam at-tibi yace وأبر عن ذلك بقوله ليس min المذكور من باب إلهاق bil بالكامل kada ka ɗauka kamanceceniyar da aka yi tsakanin salati ga annabi Muhammad da salati ga annabi Ibrahim salati ga iyalan annabi Muhammad salati ga iyalan annabi Ibrahim ba wai kamanceceniya ba ce bisa ga ka'idar kwatanta na ƙasa da na sama a in girma ne annabi Muhammad sama yake da annabi Ibrahim ta fuskar daraja da martaba a wajen Allah da aka ba irin wannan kamanceceniyar bace ba bal min babu ilhaqi man lam yashtahir bi mashtahara sai dai babun wanda bai shahara ba a kwatanta shi da wanda ya fi shahara an gane ko domin shuhurar annabi ibrahim ta ɗari shuhurar manzan allah sallallahu alaihi wasallama a farkon duniya domin ibrahim ɗin aka fara aikowa shi mutane suka fara sani kafin me kafin zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam to sannan wannan yasa malamai suka ce ya nuna sauran annabawa ma ane musu salati domin gashi an yi wa ibrahim salati kenan salati ba khususiyar manzan allah bane sallallahu alaihi wasallam yanzu da za a ce musa sai ka ce sallallahu alaihi wasallam isa sallallahu alaihi wasallam hudu sallallahu alaihi wasallam an gane ko domin ya ce wa kul alhamdulillahi wassalamu ala ibadihi alladhina safa ka ce godiya ta tabbata ga Allah sallama kuma ga bayinsa da ya zaba to bayinsa da ya zaba ai suna da yawa inna allaha tsafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin da aka ana musu salati ana musu ana musu taslimi imam al-halim ce sababu hadha tashbi anna malaikata qalat fi baiti ibrahim musababin wannan salati saboda mala'iku sun faɗa a gidan ibrahim suka ce da matarsa rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlul baiti innahu hamidun majid wa qad alima anna muhammadan wa ala muhammadin min ali baiti ibrahim kamar yadda kuma an sani cewa da muhammadu da iyalan muhammadu ai dukkaninsu iyalan ibrahim ne muttafaqun alaihi imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mahalli shahid wannan siga ce daga cikin sigogin salatai da annabi ya koyar da kansa bayan sahabbai sun tambaye shi wannan salati salati ne gangariya shi ake kira salati ibrahimi shi ake yi a dukkan wajen da Allah ya ce ai salati da dukkan dangogin sigoginsa shi ake yi a tahiyar sallah ta farko da ta ƙarshe shi ake yi bayan an gama kiran sallah duk wani waje dai da aka ce ai salati a salati shi ake yi daren juma'a da wunin juma'a duk ire-iren wannan salatin ake nufi ba ka je kai ta wahal da kanka ba kana yin wani abun da ba Allah ya saka ba wujuhun yawma idin khashiya amilatun nasiba kar ka zama cikin al'aksari na a'malan wanda ayyukan suka fi kowanne tabewa da hasara saboda me saboda basu gina su akan yadda Allah da manzon suka ce ayi aiki ba da Allah ya ce ayi salati ka yadda zaka yi salatin amma sai ka kirkire naka kai kaga ba kai abin da Allah ya saka ba da da za ka yi in biyayya za ka yi ga Allah sai ka yi wanda annabin Allah ya saka naka kuma ka yi shi can a wani waje daban amma a inda dai Allah ya ce ai salati to ka kiyaye na Allah ɗin ka kiyaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi mai lamba ta 1418 wa an abi mas'udin al-badari daga abi mas'udin al-badari idan aka ce al badri mun yi tarjamar sa can a baya ba ana nufin wanda ya je yakin badar ba malamai suka ce bai je yakin badar ba amma bayan an gama yakin badar din ne filin da aka yi yakin badar din wanda daman asali shine sunan badar din dan mun ce badar sunan wani mutum ne mutumin kuma shi ya haƙa wata rijiya ta siyar da ruwa a wajen to da haka da za a yi ana kiran wajen bi'iru badar rijiyar badar da tafiya ta yi tafiya kawai sai aka koma cewa badar badar kawai ba a cewa bi'iru badar din a madadin a ce rijiyar badar kawai sai ake cewa badar badar to katon fili ne wajen to Allah cikin hikimarsa da za a yi yakin badar sai ya kaddara a wannan filin aka gwabza to bayan an yi yakin badar din an gama shi kansa yakin saboda a wajen aka yi shi sai ake kiransa da badar da tafiya ta tafiya filin wajen kuma sai aka yanka fulotai aka saiwa da mutane to duk wanda ya je sai fili a wajen ya zauna sai a rinka kiransa badari ba wai dan ya je yakin badar ba tare da cewa waɗanda suka je yakin badar cikin sahabbai su ma ana ce da su badari amma abu mas'udin al-badari ba yakin badar ya je ba fili ya siya a filin badar ya gina gida sai ake ce da shi badari Allah ya kara masa yadda kala ya ce a tana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zai ke mana wa nahnu fi majlis sa'ad bin ubada a lokacin muna majalisar sa'adu dan ubada فقال له بشير بن سعد سي بشير دان سعد دان ya ce da annabi amarana Allah ta'ala an nusalli alai Allah madaukakin sarki yayi mana umarni da mai maka salati ya ma'aikin Allah mana bayan sauka waccan ayat cikin suratul ahzab inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da kai ce ya rasulullah fa kaifa nusalli alaik ya manzan Allah ya ya zami maka salatin to fa sakata rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja baki yayi shiru yana jiran shi ma Allah ya bashi wannan amsa hatta tamannaina annahu lam yas'alhu abu mas'ud al-badri yace sai da muka yi burin ina ma bashiru dan sa'adu bai wa annabi wannan tambayar ba domin annabi yayi nauyi kafin ya amsa ta yayi jinkiri mai tsawo kan ya amsa ta saboda me saboda yana jiran ai masa wahayi kenan me wannan yake nunawa salati ya fi ƙarfin wasa yadda aka yi wahayin shari'a haka aka yi wahayin me salati to kuma sai mutum ya tsallake gaban kansa sai ka ce ba matsala in haka ne sallah asuba ma ya koma yi takwas ma ka ce nan ma ba matsala ko ba haka ba in haka ne sallar magriba da isha diyarin su a boye mana nan ma ka ce ba matsala kar ya bayyana karatu to yadda Allah ya yi wahayin ga yadda za a yi wa'ancan haka ya yi wahayin ga yadda za a yi wannan da haka manzo Allah ya tsaya yayi jum yana jiran a yi masa wahayi dan ya bada wannan amsa ta yadda za a yi masa salati thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan can sai manzo Allah ya kada baki yace qulu kuke cewa to sannan qulu fa umarni ne yanzu wanda ya daina wannan ya kama nasa ya bi umarnin qulu ku ce sai mu kuma muke cewa sai wani kuma ya ki cewa kuma sai mu zama mu ne masu laifi shine ya daidai ƙulu ku ce sai mu muka ce sai kuma aka ce mu ne maƙiya shi da yaki cewa kuma shi ne masoyi an yi daidai Allahumma salli ala Muhammad ku ce ya Allah kai salati ga Muhammad wa ala ali Muhammad kai salati ga iyalan Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan Ibrahim wa barik ala muhammad ya Allah kai albarka bisa ga albarkar da kai ga annabi muhammad wa ala ali muhammad kuma kai albarka bisa ga albarkar da kai ga iyalan annabi muhammad kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan annabi ibrahim fil alamin cikin halittu baki daya ma'ana cikin halittar da Allah ya ba waɗanda Allah ya wa albarka sama da waɗannan innaka hamidun majid lalle kai Allah abin yabo ne sannan kuma mai girma ne waɗansu malaman suka ce kama barakta ala ali ibrahim fil alamin kamar yadda kai albarka ga iyalan annabi ibrahim a cikin duk mutane ma'ana kowa ya zama yana son sa kamar yadda bayani ya gabata duk alamina suna son ibrahim to irin yadda duk zukatan bayi Allah ka hada su akan son ibrahim to ka hada su akan son muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce wassalamu ita ku sallama kama qad alimtum ai kun riga kun santa shine atahiyya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko assalamu ala nabiyyi wannan sallama ce da ake wa annaba a cikin tahiya sannan in gaba da gaba ne kuma ka ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabi allah rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi da haka ya yan uwa wannan yana nuna mana manzo Allah shi ya koyar da yadda za a yi masa salati kuma bisa ga umarnin Allah subhanahu wataala ga yadda za a yi Allah ya koyar manzo Allah kuma ya isar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka mu haɗu akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam mu bari rigingimu da raba kan al'umma game da sha'anin salati wane ce ga nasa kowace kungiya tana da nata ko ba haka ba kowace ɗariƙa tana da irin nata kullu hizbin bima ladaihim farihun kowanne nasu kuma yafi burge su ba sa yin na ɗan uwansu alhalin dukkaninsu kuma sun sauka daga kan koyarwa wanda shi aka ce a salatin wanda shi ya zo da salatin yanzu da zan tambaye ka wanne ne salatin sayyidina ali wannan yake faɗa domin shi ma yana cikin ƙulu ko da an ce yayi wani salati amma kai ka san ba yadda za Ali ya ce a bar na annabi yi nasa shi yasa ma yanzu kila kai da ni da waye da waye ba mu san na alin ba sai in mun karanta a littafi mu ji cewa ya yi salati saboda shi kansa ɗin ba na san da yayi ya ɗauka yake yaɗa wa mutane a duniya ba kuma in Aliyu yayi salati shi yana cikin kulafa rashidin an ba shi lasisi an ba shi lamba kai kuma fa kana cikin su shi aikinsa sa sunna ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kai ahli kai kai khulafa'ur rashidin ne kuma shi da yace ayi ko shi da yayi shikenan shi da ƴaƴansa da matarsa sai suka saki na annabi suka koma nasa da haka wannan shine abin da ya kamata mu gane wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kuma kamar mukaddima ce mukaddima ta karatu mutum yana da dama ya mukaddimar da ya ga dama sau da dama wasu ne mana tambaya wannan salatin da kake kai ma a cikin mukaddima ai salati ne mu ba su salati muka yi ba mukaddima muka yi kaga mun dauce rubi muna ta jija wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa aqsa mu ja daya mu ja bi mu ja ai ba salati wannan mukaddima ce mukaddima ce amma in salati za a yi da sunan salati to wannan dole sai an koma zuwa ga wanda Allah da manzansa suka ce ai kai ne kake zuwa ka ɗau lazumi ka ɗau carbi ka yi naka kafa kaza ka kuma bar na annabi naka kai kafa kaza na annabi kafa nawa kai kuma a ranar juma'a da aka ce ai salatin annabi kuma da aka ce ai salatin annabi ranar juma'a ai ba naka aka ce ai ba domin lokacin da annabi ya ce ai salati ranar juma'a akwai falala kaza akwai falala kaza wanda ya kirkiri naka salatin ba ai kwansa ba bare a kyankyashe shi a duniya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi abinda za ku lura da shi dukkan hadisan da muke karanta na salati babu lafazin sayyidina babu shi kuma saka shi a cikin salati bid'a ne amma in a wajen salati ne za ka yi magana akan annabi sai ka ce sayyidina rasulullah amma a salati ka sa sayyidina to kai wa Allah da manzon sa kari ba sa ba kamar kalmar ta'ala ce shin Allah ba ta'ala bane amma ka ce alhamdulillahi ta'ala rabbil alamin kai daidai ai ta'alan ne amma anan bai sa baka kyale wannan shine ma'anar waya kifa inda amrihi wa nayi amma yau wani zai zo ya tuta da jijiyar wuya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala me ya kawo lafazin sayyidina shedan ne yake so sai ya cuce ka ya ga ka kama salatin daidai din zaka ci ɗari bisa ɗari gara ƙasa za ta tabbata to bari ya ma kancan dole sai ya haɗa ka da matsala in an yi magana kuma ka kasa ganewa to ba sayyidina bane ka ji kiyayya annabi Allah ba ta'ala bane me yasa baka sa alhamdulillahi ta'ala rabbil alamin alhamdulillahi azza wa jalla rabbil alamin alhamdulillahi jalla jalaluhu rabbil alamin duk ba jalla jalaluhu bane to ibada haka take in shedan ya rasa ya hana ka yinta ta duka to sai ya fito maka da wata dabarar da zai haifar ma da matsala baka gane ba da haka ya uwa mu fahimci wannan a duk salatin annabi babu inda lafazin sayyidina ya zo amma a wajen salati annabi ya ce ana sayyidu waladi adam ni ni ne shugaban yan adam in ka ce manzon Allah sayyidu waladi adam kai daidai amma a salatin sa ka sa masa sayyidina bai sa ba bai sa ba shin ka fi shi sanin shi sayyidina ne ka fi Allah sanin shi sayyidina ne amma a salati ba su sa ba wannan shine ka'idar biyayya shine ka'idar addini kuma shi ke tabbatar da soyayya mu kiyayi shaidan ta yadda zai ruɗe mu ya kifa mu shi yasa masu kalmar sayyidina sayyidina din nan a cikin salati wanda kuma ƙarya suke fa sayyidinan ta baki ce wallahi sayyidinan baki ce domin da ya yadda sayyidinan ne da gaske ai ba zai saba mu ba kana ta shugaba shugaba amma duk ya baka umarni ka kika bi shugaban gasken ne kaga wannan ai ba gaskiya bace ba ka dawo cikin hayyacinka ya dan uwa ka gane mecece soyayya ta gaskiya menene kuma da'awar soyayya ko a tsakanin 'yan mata da samari a duniya ai akwai masoyin ƙwarai akwai mayaudara ya ake gane masoyin ƙwarai da mayaudari mayaudari wanda a gaban ka yana nuna masoyinka ne a bayan ka fa wallahi ƙarya yake ba san ka yake ba zira ka yake a gabanta a gabansa tana nuna ita nata ne amma sai ba ta tauce wani gaja na wanka amma a gaba farabin rai ƙarya ne kuma da aka mu gane soyayya ta gaskiya mu gane yaudara soyayya ta gaskiya shine biyayya soyayya ta ƙarya kuma shine yaudara Allah ya tsare mu da yaudara to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk salatan da ya koyar mana babu lafazin sayyidina in muka tsaya a haka sai mu zauna lafiya hadisi na ƙarshe hadisi mai lamba ta 1419 wa an abi humaid bin saidi daga abu humaid as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace qulu ya qalu ya rasulullah yace sahabbai sun ce ya manzan Allah kaifa nusalli alayka ya za mu ke yi maka salati kala sai annabi ya ce qulu ku ke cewa allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ko wa dhurriyyatihi kun ga lafazin alu da can akai ta faɗa dan raba gaddama anan sai manzo Allah ya tantance me alu muhammad abin da yawa wasu suke ta so sai sun ha'inci al'umma game da Ali Muhammad su ce Ali Muhammad banda matansa a ciki to amma annaba a salatan da ya koyar wanda lafuzzan wani waje sai ya ce alihi alihi alihi a nan sai fito karara ya fassara da kansa me al ya ce a zuwa jihi wa ce. matayensa da ƴaƴansa shine alinsa kuma wannan hadisi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim kamar yadda sauran ma suna cikin sahih bukhari suna cikin sahih muslim manzo Allah ya faɗa al a wani waje a wani waje ce azwajihi wa zurriyati dan ya fassara me al daka iyalai mata ne da 'ya'ya. farko ma mata suke fara amsa sunan iyali sannan 'ya'ya domin sai an fara aure ake haihuwa ba haihuwa ake farawa kafin me aure ba to daka iyalan annabi matansa da ƴaƴansa su ma suna cin waɗanda ake musu salati kuma ko ka ko ka in kai salati ga ali muhammad to azwajihi wa zurriyati kaiwa kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan annabi ibrahim kuma abin mamaki za ku ga iyalan matan aka fara ambato ma kafin me ƴaƴan dan a nuna me matan suke gaba yau ka taba ganin mutumin da yace ya fi uwarsa ko me ka zama a duniya ka fi uwarka ita ce gaba da kai kai za ka bi ta ba ita za ta bi ka ba amma wasu mahaukata saboda lissafi ya bace musu suna fifita ƴaƴa akan me iyaye manzo Allah yace aljannatu tahta aqdamul ummahat aljanna tana karkashin kafar iyaye mata ai musu biyayya ba ka iyaye idda mai albarka yana ne yana girmama uwarsa kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad kai albarka ga annabi muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kuma kai albarka ga matan annabi muhammad da kuma zuriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kama yadda kai albarka ga iyalan annabi ibrahim innaka hamidun majid ya Allah kai mai abun yabo ne kuma sannan kai mai girma ne muttafaqun alaihi imamul bukari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wannan shine karshen kitabus sala kuma lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata doguwar tambaya da aka yi wanda mai ita ya ce ya ji a karatun karfe tara zuwa karfe goma wanda aminci rediyo suke sawa na yi bayani akan tashin alkiyama da abubuwan da za su faru to shi wanda yake yin tambayar a madadin mahaifinsa yake kamar mahaifinsa ne ya sa shi ya tambayar da haka ya ce yana neman ƙarin bayani akan wasu nuqat to dai insha Allahu a jira mu sati mai zuwa da yardar Allah ko kuma a karatun da aminci din suke sawa ina jin karatun a karatun allu'ulu wal marjan na wannan bayanin insha Allah zan sake maimaitawa don abubuwan su fito fili sosai don abu ne wanda yake da bukatar tsawaitawa kuma ba mu da lokaci amma insha Allah zan ware shi da bayani na musamman game da haka da aka ai mana haƙuri zuwa sati mai zuwa in Allah ya raya mu takarda ta farko mai ita anan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi muna roƙon ubangiji ya maka sutura madawwamiya kuma ya albarkaci rayuwa ya maka kyakkyawan ƙarshe to Allah ya mana baki daya yace malam tambaya ta anan ita ce shin salatin da ake yi idan an ambaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaji mutane sun baka amsa aikata kafin in zo ga cikon tambayar taka yace malam sai an ambaci gayan sunan za a yi salatin ko kuma ko da rasulullahi ko annabi aka ce sai an yi salatin sallallahu alaihi wasallam to ai da rasulullahi da ma'aikin da annabin duk ba sunansa ba ne duk sunansa ne da aka dai kowanne daga cikin sunaye aka ambata wanda ake nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi to za ka yi masa salati domin shi ma da ya ce vukirtu aka ambace ni bai faɗi da wani suna ba tare da kuma yana da sunaye masu yawa rasul sunansa ne ko lakabinsa ne annabi lakabinsa ne ko ba haka ba yawa to sannan ga mahi ga ahmad ga hashir ga aqibu waɗannan kuma duk sunayensa ne nabiyin rahma nabiyin tauba wannan kuma duk laƙubbansa ne ko wanne aka ambace shi da su zaka ka yi masalati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya assalamu alaikum don allah malam ajawa maza da mata masu yin bilicin kunne su daina yi saƙo daga Aisha Musa Bala fage Kano haka ta rubuta to Allah madaukakin sarki ya shirye su su daina sunna shedan ce sunnar iblis ce karara shaiɗan ya faɗa cewa sai ya sa mutane sun rinka yin haka ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhibanna min ibadika nasiban mafruḍa ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Allah madaukakin sarki ce ba kowa suke kira ba da suka ki kiran Allah ko ba kowa suke bautawa ba da suka ki bautawa Allah illa inasan sai masu sunan mata Allah yana wa mutanen maka habaici da bakar magana domin mutanen maka cikin gumakansu akwai lata lata suna ne na mace wai sun kwaikwayi sunan Allahu ne sai suka kawo allatu suka ce allatu mu'annas ne na Allahu in an ce Allahu wai Allah namiji allatu kuma Allah ta mace haka nan uzza uzza suna ne na mace amma daga azizu in aka ce azizu namiji mabuwayi amma uzza ta mace mabuwayiya an gane ko ko kuma ce uzza ta mace kuma tare da mubalaga da tafdili an gane ko to haka nan manat daga mannan mannan sunan Allah ne sai suka samo gunki mai suna manat to shine Allah ya ce da suka ki su bautawa Allah sai suka koma bautawa gumaka masu sunan mata wa in una illa shaytanan marida kuma su sani ba kowa suke bautawa ba a fakaice face shedan kangarare domin shi riya musu wannan abubuwa suke yi Allah ce ya'iduhum wa yumannihim in illa la'anahu Allah shi ko tuna Allah ya tsine masa to yanzu suna bautar tsinanne da Allah ya tsine masa a madadin ya ya tuba ga Allah ya dawo sai Allah sai alwashi ya cika baki ya ce la'attakhibanna min ibadika nasiban mafruda to ko tunda ka tsine mun ni ma ba zan bari tsinuwar ta cini ni kaɗai ba sai na wawushi wasu tsinuwar ta kama mu da su to yana daga cikin wawasan da Allah ya wa wasu tsinuwar za ta kama su da su da shedan tare ya sanya musu wannan abubuwa na canja halitta suke yi shine yace wala aqu mu'minini wala udillannahum sai na batar da su wala amurannahum sai na rinka ba su umarni kai fakaice ba su sani ba kai ta yin aiki kuma shedan ya sa baka sani ba wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna zan umarce su a fakaita ba su sani ba umarni na ku suke bi su rinka yanka kunnuwan dabbobi mutum ya tsaga kunnan dabba wai dan ya mata shaida to wannan ko shakka babu umarnin shaidan ne ko a tsaga kunnan dabba don wani camfi ko wani tsafi kawai a yanka kunnan dabba kaga an raba mata kunnan ta biyu to wannan ma duk umarni ne na shaidan fala yughayyirunna khalq Allah kuma zan umarce su su rinka canja halitta Allah Allah yayi ka baki ka ce dole sai ka zama fari to kai ba za ka koma farin ba sai dai ka zama tukala sama fari ƙasa me baki ka zama fari da baki hankaka ko Allah ya yi ka farin amma duk da haka baka gode masa ba sai ka ƙara farin to sai kaga ka zama zubiya farin wani iri ba irin na mutane normal ba farin wani waje mai haske wani wajen mai ja an gane ko to da haka shedan yayi umarni ko yayi alƙawarin sai ya sa mutane sun yi wannan shi yasa Allah ya kato mana dan ya fallasa mana shi ya tona mana asirin sa dan mu guje shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi la'ana Allah annamisa wal mutanammisa wal falija wal mutafallija wal washima wal mustawshima Allah ya tsinewa mai hada gashi da gashi ma'ana masu me ƙarin gashi attachment ko Allah ya tsine wa masu wannan sannan walwashi ma wal mustaushi ma mai tsage ko bille da wacce ake yi wa shine tatu irin abin da ake tatu a ta zane jikin mutum kaza kaza ba wai na abin nan ba ba wai na me yake da suna ba wai na na kunshi ba a da ana yi lokali na da can sai a mace tsuguna ki ci doya wa dan yi bulle kalangu ko gashi nan iri ga katsananci ga mallanci irin na me irin na katsinawa irin na zage-zage da irin na abin nan katsinawa ga irin na bare-bari ko ga na yarbawa duk gashi nan ga na goburawa duk waɗannan zanennukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da wanda yayi da wanda aka yi duk Allah ya tsine musu banda wanda iyayensa suka yi masa yana yaro su ma ba su sani ba tashi suka yi suka tarar da al'ada ba su karanta wannan hadisin ba to wannan babu su afallahu amma salafa wa man ada fahimta kimillahu min amma da girmanka da hankalinka da wayanka kawai ka je a yi maka wani zane wai dan kai kyau dan gayu kamar da yau za ku ga wasu turawa sai ya ce wai kawai fuskarsa so yake ta zama ta kyanwa kawai shi so yake ba abin da yake burge shi a duniya fuskarsa ta koma ta kyanwa ko ta koma ta buri ko ta koma ta kare a je a yi ta sajari sai an mai da fuskarsa ta kyanwa din kuwa to duk irin waɗannan manzo Allah ya ce Allah ya tsine musu wannan misa da mai aske gira gira azizar gira ka ganta kamar me kamar wata tsayuwar daren farko irin yadda mata suke yi gyaran fuska a jikin gira shi ma annabi ya ce Allah ya tsine wa mai yi da wanda yi da wanda aka yi wa to haka nan annabi sun sanar ce wal falija wal mutafallija da mai raba tsakanin haƙora na gaba guda biyu wai dan a samu shirya lil husni dan neman kyau sai manzo Allah ya ce al-mughayyiratu li khalqillah waɗannan duk masu canja halitta Allah ne to wannan shine abin da yake faruwa da yawa yau maza sun tafi bilicin mata ma sun tafi bilicin ba manya ba yara ba yan binni ba yan ƙauye to idan mutum ya ji bari sai ya zauna lafiya wanda bai ji bari ba kuma zai ji hoho sai lokacin da rayuwa za ta ƙure maka a lokacin za ka raina kanka da yawa ku tambayi waɗanda suka zama addicted a bleaching za su gaya muku wahalar da suke fama da ita yau a rayuwa idan bilicin ya bilicin ita wannan fatar da kuke gani Allah ya mana ita akwai wasu sinadarai a jikinta su suke kare mana abubuwa da yawa daga ciki rana domin wannan ranar da kuke gani in wannan fatar ba ta da sinadari rubar da ita za ta yi lalata ta za ta yi to amma duk a jikin fatocinmu Allah ya sa mana waɗansu sinadarai zafin rana baya rubar da su sai dai su fitar da ruwa in ka goge ka wanke sai a zauna lafiya to lokacin da kake ta shafe shafen bilicin kashe waɗannan sinadaran kake akwai lokacin da rana ba za ka iya kallon rana ba da ta gasa fata ka ka zama sisi kwandam yau akwai matan da dole suke sa niƙabi ba don Allah ba saboda me saboda fatocin fuskokinsu sun riɓe saboda bilicin da haka in suka fito da fuskarsu iri da zo rana ta kalla to ba kwanciyar hankali kuɗin yanzu da suke neman magani da shi ya ninninka kuɗin da suka kashe wajen bilicin kuma bilicin ɗin bai yi ba kuma wace tsiya ce ba bilicin kike don ki samu miji ba ki gama bilicin ɗin kuma asirin ki ya tonu a gane cewa ba da gaske ba ne auren ba zai yi ba wa zai kalle ki wata damusa damusa yan yawa yan yawa ya aure ki a haka mahaukaci ne shi mahaukaci ne shi ba wanda zai kula da ba wanda zai yadda da wannan kuma abin da da yawa daga cikin mata ba su sani ba shine ne shi Allah yana da hikima da ya halicce mu ya yi zuciyarmu ya san bukatunmu da sha'awoyinmu wani da miliyan ɗaya ka bashi farar mace wallahi baya so fara ba ta yi masa ba bakar yake so to ke sai aka yi ki baka don wasu su zo ki sai kika canja ke kin tafi can baki kai ba kin bar nan katankatana yanzu mai san fara ba zai so ki ba saboda ke ba fiyo fara ba ce me kuma san baka ba zai soki ba dan ba fiwo baka bace to haka kai namiji lafiyar ka lau Allah yaka natural beauty amma ka cutar da kanka domin shi namiji natural beauty ne baya bukatar jagira jambaki jamfarce gazal duk lokacin da ka ɗauki ire-iren waɗannan tarkace ka ɗora a jikinka to ka lalata kanka saboda kai haka Allah ya ka a ganka sandardar ko ba haka ba ka fi kyau kuma ka tambayi matan ka ji yanzu wace mata arziki ce zaka shafa jambaki ta soka to wa take so mace ƴan uwanta take so ko kuwa ballantana ka sa gazal ballantana saboda lalacewa ma wai kai bleaching to tana yi kai kana yi wa zai burge wani amma so ake ita ta yi sai ta burge ka kai kuma sai kai mata kyauta to amma yanzu matarka ta yi kwalliya ta sa jambaki ta sa jagira ka yaba kai ma sai ta kasa ta yaba nawa ya fi kyau sai dai ku yi gasar kyau a ganewa ya fi kai ma ka shiga gasar sarauniyar kyau inda ka zama mace Allah ya kiyaye da haka waɗanda suke wannan in suna da rabon shirya Allah ya shiryar da su in ba su da rabon shirya kuma to su kiyaye abin da zai biyo baya su kiyaye abin da zai biyo baya muna jiya musu tsoron abin da zai iya faruwa na cututtuka da za su iya addaba su Allah ya kiyaye takarda ta gaba bayan addu'a da fatan alkhairi ya ce tambayar sa nan akwai wani abu da ya shigo wai swiss golden haka ne idan mutum ya saka kuɗinsa miliyan ɗaya idan sati takwas ya yi za a ba shi miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas idan kuma aka sa dubu ɗari za a ba mutum dubu ɗari da tamanin ma'ana dai 80% na kuɗin ko idan sati takwas ɗin yayi yi to me hukuncin wannan ƙarin kuɗin su dai sun ce gwal ake haƙowa da kuɗin to wannan shine abin tambaya ƙarin na me ɗaya kenan sannan shi daman gwal in za a haƙo shi haka ake yi kuma a ina ake haƙa gwal ɗin wata ƙasa ce haka mai arziki ya ta ba da gwal kamar makani ake ta haƙowa haka ake siya mutane saboda son banza kawai sai a zauna a shirya wani abu hankalinka ma sai gushe a jikinka dan Allah wata ƙasa ce ita wannan da arzikin gwal ɗin ya wadace ta haka kawai ake ta haƙowa take rabawa mutane shi kawai ina da ko ina ita Dubai ɗin tana da gwal ɗin ina gonar gwal ɗin take a Dubai ake ta haƙowa ake siyarwa haka kuma shi gwal din ka'ida ne in dai an hako sai an samu ba a misin duk kasuwancin duniya ana samu ana ne rashi to amma shi wannan ka'idarsa kullum riba ce ba asara ko kuma dan Allah ga mutane da yawa da suke tafiya Dubai a kawo mana ɗaya wanda ya je ya gano inda ake haƙan gwal ɗin nan a Dubai dan ma mu gamsu da cewa ana hako gwal ɗin kuma da aka haƙo shi gwal ɗin kullum in aka hako shi kimarsa ɗaya ce ba mai daraja ta ɗaya ba mai daraja ta tsakiya ba mai daraja ta ƙasa domin in akwai wannan bambancin to dole ne ya zama kuɗin su yi sama su yi ƙasa wanda wannan shine ka'idar kasuwanci yau ka siyo kaya su yi sama a samu riba da yawa yau ka siyo su yi ƙasa a samu riba matsakaiciya gobe ma a siyo ba ribar haka za a siyar a haƙura wannan shine ka'idar kasuwanci amma wannan ba haka yake ba da haka akwai lauje a cikin naɗi na ji waɗansu wanda suka je suka tattauna da Dr. Abdullahi Sale Pakistan har ya fitar da fatawa akan haka wanda zahiri da na ji fatawar na karanta kuma abin da suke yadawa a Facebook da WhatsApp game da cinikayyar karya suke sun ha'ince shi sun rufe masa ba haka kasuwancin yake ba karya suke yi wallahi kuma ka'idar kasuwanci duk kasuwancin duniya akwai riba akwai asara kuma dole ka sanya ake kasuwancin nan kai da zaka bada kuɗi a yi ba kawai kana zaune ka bada kuɗi bane a rinka kawo maka riba kuma ka'idar kasuwancin duk duniya in an samu riba akwai ka'idar da ake a raba ta in mu da raba ne kai kuɗi ka bayar wani yana yi to bata ka'ida kuka haɗa a kai. yanzu kawai shi cayi zai baka 80% takwas cikin ɗari na kuɗinka in dubu ɗari ka bashi a sati takwas dubu tamanin in miliyan ɗaya ce a sati takwas miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas za a dawo maka da shi to tambaya a nan shine nawa asalin ribar da aka samu nawa ya ɗauka me yasa ya baka kaza yanzu mu kaddara an samu miliyan goma ka ba da miliyan ɗaya sai dama da dubu ɗari takwas ya cuce ka ko ka cuce shi ya cuce ka dan me kai da uwar kuɗi ya kura da shan duka gadi da kwashe kuɗi ya gaya maka ɗawainiyoyin da aka yi bayan an samu ribar an fitar da kaza an yi ɗawainiyar kaza an yi ɗawainiyar kaza kai saboda son banza kawai an kawo ma kaza to abin da muke jiya muku tsoro in tafiya ta tafiya fa wannan zai bayyana a wannan abu kar ka zo a kwashe kuɗinka a sace yanzu rawar kafa ake yi saboda an ga banza har ma wannan fatawar malaman da suka ce aka ha'ince su aka rufe musu fatawar suka ce halal ne sai yaɗawa ake dan a cuci mutane in ba ku manta ba ba a daɗe ba an yi wani irin nau'in kasuwanci in ka jawo mutum kaza riba ka ta ƙaru kaza ka jawo mutum kaza irin wannan mun shiga ceto da yawa akan game da mata a Abuja akwai matan da na karantar da su shekaru biyar baya da na tafsiri a Abuja wasu duk sun sani ta sanadiyar haka da rigima ta kace me musu suka yi irin wannan kasuwancin kuɗi ya narkewa wasu sai da aka biyo yadda za a shigo da ni in yi ceto na ceto ni yanzu ba zan iya shaida wace ce wace ce ta yi abin nan ba ni karatu ne muku jumlatan da haka na kira wani wanda na sani Abuja na ce da Allah akwai wata rigima da ta barke a cikin mata kaza kaza kaza ka shiga ka je kai sulhu ya je bibi magana ya kawo min irin wannan abin shi ake gujewa mutane duk mutumin da ya san kuɗi to baya musu irin wannan sakarcin wani attajiri ya gaya mun kuma na rike wannan a matsayinsa na wanda yake attajiri ya san kuɗi ya ce malam duk yawancin mutumin da kaga ya gamu da karayar arziki ko fo wannan to shi ma barawo ne kuɗin banza yake so ya je neman kuɗin banza dan bin suru garin barbara ya dawo da ciki da yawan waɗanda ake wa fo wannan to a banza ya ji cewa miliyan ɗaya zai bari ya ci goma shi shikenan sai ya rawa kafa ya tura miliyan ɗayansa shikenan in kura da sata in bera da sata daddawa ma da wari in an mutaba rawa abu ta mabi sawo abin da muke guje muku a ƙarshen ƙarshe ku zo wata rana ku tara kuɗi ku tara kuɗi ku daina jin su a network kwata-kwata lambar ta ɗauke to in an yi haka kuma ka san kar ka zargi kowa ka zargi kanka kar ka zargi kowa ka zargi kanka shi maha'inci ɗan damfara yana da dabaru da yawa zai iya baka riba ta shekara ɗaya amma idan tafiya ta yi tafiya a ƙarshe sai ce to yanzu fa kasuwa ta buɗe a saka miliyan goma goma billahi lazi sai ya cinye duk waɗancan da kaci kuma sai ya ƙara caca ce ai ranar da kaci kake murna amma ka kiyaye ranar da za a ci ka Allah ya tsare haka wannan kasuwanci a fili akwai cuta a cikinsa a fili akwai gumu akwai garari akwai rashin shafafiya akwai rashin wudu abubuwa ba su fito fili ba ba haka ake kasuwanci ba dole ne lokacin da za ka yi agreement na kasuwanci nawa ka kawo shi ma zai sa kuɗinsa a sani domin kasuwanci in wane ya sa kuɗinsa wane ya sa kuɗinsa to fa in an tashi raba riba ana rabawa ne gwargwadon me kuɗin kowa amma yanzu kawai da an karɓi kuɗin kowa wani miliyan wani kaza baka san wani adadin mutane nawa aka karɓa ba baka san adadin mutane nawa aka karɓa ba sannan kasuwancin nan kawai an ce maka gwal ake siya shi cinikin gwal bai da ka'ida ne a musulunci yana da ka'ida yana daga cikin cinikayyar da riba take shiga to shin ka kiyaye ma cewa riba ba ta shiga naku wata ɗawainiya ake yi kafin a fito da gwal har a kawo shi kasuwa a siyar ita wannan ɗawainiya kyauta ake yi ko ka ɗauka haƙo gwal kamar ɗebo ruwa ne daga rijiya da an zara guga kawai sai a jawo ya ko ruwa ne daga rijiya in an zara guga aka jawo sai an tsaya an kalla gugan nan bata ɗebo datti ba kwado ma bai biyo ciki ba ko kawai sai ka danna kai ka sha haka ya kamata mu zama masu hankali mu zama masu tunani mu zama masu hangen nesa wani dan kasuwa daga wafa da ya bugo min waya da ne masa wanda ma yace gaskiya malam fa haka ne yace wannan harkar da da alheri a cikin ta da kaza da kaza su za su rike ta yanzu wannan harka inda gaskiya ana samu gwamnati sai ta sake ta kawai talakawa a gari ku rinka yi haba hauka ma ake kenan rana ɗaya kowa ma zai zama mai kuɗi to wa zai zama talaka in haka ne ni ma ba sai in bada dubu biyar ba ko ba haka ba kowa ma sai ya zama mai yanzu in ana wannan gaya mun wani kasuwanci ake samun wannan kuɗin a cikinsa ya ce wallahi malam muna da kamfanin canji ko shi ba a samun wannan kuɗin yanzu yanzu in dai da gaske za ka ba da kuɗinka miliyan ɗaya a sati ɗaya ta zama miliyan eh, eh, sati takwas ta zama miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas duk 'yan kasuwan sun ga za su rufe su koma wannan kasuwancin waje zai je fi sun ga ya sha rana kana gidanka a sati takwas ka ci eh, dubu ɗari takwas idan fa miliyan goma kasa kenan za ka ci miliyan nawa to yanzu wani kasuwanci za ka samu wannan a sati takwas miliyan takwas ka ci dubu eh. in kuma za a yi wannan waye zai yi kasuwanci waye zai wata sana'a kowa sai ya rufe garin fasa a dawo ana yin wannan kuma abun fa a fili a sauƙi fa a kyauta ake siya kawai lamba waya za a ce maka turo turo nan da nan wai sai a baka account number saboda kai mahaukaci ne daga dawa aka sako ka sai ka tura number haba haba jama'a haba jama'a in kudin ka suka narke ka nemo wa ka nemi lamba ta waya ko ta account ina hankalin mu yake muke irin wannan sakanci da shashanci ina hankalin mu yake dukiya a bace mai kima mai daraja yau in za ka yi ciniki in dai kai mai wayo ne attajiri na gaske yanzu ku tambayi manyan attajirai da suke hulɗa da 'yan cana suna da lauyoyinsu 'yan canan suna da lauyoyinsu ƙirƙe da ƙirƙe ake yi lauyan kai sa hannu wane sa hannu wane sa hannu amma maganar kawai ka turo min akawun nan ba in zuba maka kuɗi ban san ka ba kawai ta waya na jika yanzu shekaran jiya ake bayanin wata mata wai kawai an yi mata waya ta kwashi eh, eh, atamfofi da meye ta bayar sai a ƙarshe da aka buwai wai sai aka ce wai rohane ne wai aljanu ne kawai rana tsaka mutum sai aljanan ce maka ce shi a tafau ma aljani ne da aka ya bugo ma ya ka ba aljani kudin ka to sai ka san inda zaka neme shi a dajin falgore ko a dajin Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gane wannan irin rudu na zamani da hayaniyar shedan Allah ya sa mu gane da haka yana daga cikin abin da ke jefa mutane a cikin irin waɗannan abubuwa wani ya tara kuɗin ba zakka ba sadaka to da zarar irin wannan guguwar ta zo sai ta tafi da shi wani ya tara kuɗi kullun tara kuɗi yake da haka in ya ce koshi ya kwanta bai yana ganin tunda yana da kuɗi bai da matsala ƙarya kake kana da matsala wannan hankalin naka da kake gani lokacin da za a yi maka wayo a kifa ka da shi baka sani ba duk ka wani ya fi ka wayo wanda zai cuce ka sai ya karanci hankalinka yake maka wayo kuma sai ya haɗo da aljanu sai haɗo da aljanu ya maka surkulle ya maka surkulle lokacin da zai yanzu yau din wani attajiri ya same ni a makaranta yake bani labari ya shiga damuwa ya ce malam a satin nan da safa ina rumfata da kasuwa wani mutum ya zo a kofar rumfata da motarsa ya ce so yake in gaya masa farashi na kayan da nake sayarwa sai na ce yanzu ni ba ni nake sayarwa ba ina da yaro na a kasuwa shi yake faɗa farashi ya ce a kakka damu dan Allah kai nake so in gani ko yaron bai zo ba dan Allah ya ce wallahi malam ina tashi dubu ɗari uku da wani abu na ajiye a tebur da wasu abu ina zuwa muna magana da shi fa kawai sai yake ce min gaya min amma ba ma da baki yake so ba wai kawai in rubuta masa sai miƙon wani littafin banza yace ina rubutawa shi kuma yana wasu surkulle da bakinsa yace wallahi ina kan gama rubuta yace shikenan ma an gama ba ni ba komai ya rufe littafin ina koma duk kudin babu su an sace su duk an kwashe su ya yi surkullansa da siddabarinsa ya zo ya cika a banza saboda me ba salati ba zikiri ba komai tsammanin ka kuɗinka sun isar maka da bukatun rayuwa ya sabu anna malahu akhladahu tsammanin sa kudin sun ishe shi sai Allah ya ce wa ma yuguni anhu maluhu idza taranda dan adam ya gane in ya shiga matsala dukiya ba ta amfani Allahn da ka kaurace wa shine wanda duk in ka shiga matsala zai kawo maka dauki daka ko kana da kuɗi ka riƙi Allah ka riƙi salati ka riƙi zikirin safiya zikirin marece kullum ka rinka karatun ƙur'ani dan a wanye lafiya fitinar kuɗi wani lokaci gwanda talauci da su banda talauci da su yanzu talakawa yake kunya ya ganshi amma nawa ne masu kuɗin da yau ba sa iya fitowa a gansu saboda ya yi kuɗin an kwash an kwace kuɗin yanzu kunyar ya haɗa ido da mutane yake yi da shi ne wanda in ya zo wucewa baya ɗaga mutane hannu da shi ne sai an durƙusa da shi ne kaza yanzu babu yanzu kunya yake ya haɗa ido da mutane sai kaga wata wadatar wani lokaci da ba a yi ta ba a zauna da imani to amma in dai da wadata kuma da imani to ba abin da ya kai wannan daɗi kuma a rayuwa a ƙarshe akwai wani bawan Allah yana daga cikin ƴan uwanmu wanda muke gudanar da wannan karatu tare da shi a koda yaushe sunansa malam baba duk da dai ni ban waye da shi sosai a ida ba amma dai na san ɗan uwansa malam Abdurrazzaq ba wanda Allah maɗaukin sarki yau mahaifinsa rasuwa a wannan mako Allah maɗaukin sarki ya masa rahama Allah maɗaukin sarki ya fi masa Allah ya ba su hakurin rashi Allah ya albarkaci abin da ya bari Allah ya sa aljannar firdausi ta zama makoma gare shi da mu baki ɗaya ƴaƴan da ya bari Allah ya sa su zame masa sadaka jariya da dukkanin sauran mamatan musulmi baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu